والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل من عشريني أنا الفازالي ويقول أيوة، إن شاء الله زام درسينا أربعين ددع وما muna cikin harfo ba za mu tashi inda mala yake cewa abadna humu bi saifi illa mani taba usaman saqahum bil maniyati ma taba bihi hina dam sujji tama'im wa ruqa za'arnahum qur'an ala birri wat tuqa wa qad gulma al majhuda fi al daf'i wat abadna mun halakar da su suwaye kenan abokanin gaban wancan ya faɗi su su ne a adi na mun halakar da su abokanin gaban mu kenan bi bi da takobi illa mani taqa sai wanda ya tsoron Allah ya yi imani da Allah ya kiyaye shirka shi ne kashe shi saboda musulmi ya musulunta Usaman takobi ne sakawun da ya shayar da su ma saka abun da ya shayar da su ya fi wato biki kuma ce sakawun mazasa ya shayar da su ma saka abun da ya shayar da su ya fi na mutuwa biki da sauran kuɗi ko da kuɗi shi ne nan su ji tamanin yayin da layu ba su yi amfani ba wa rufa da kuma tawaiya wato layu ba su hana kashe mutum ba haka nan kuma tawaiya shi ne tobi karanta wani abu da wani tofa in hana kashe su ba za'ar na homi mun rinjaye kurhan akan dole adal gobe akan da'a wata da tsoron Allah wato mun ta su musulunta ko kuma mu mu yaƙe su wa qad balagu al sun kai matikar wahala fi dafi wajen tun kuɗe mu wajen da an giza a dafu tun kuɗe wa tun kuɗe mutum ko to a dafu kuma daga da kirji a dafa kirji mutum a tura shi in an giza mu ma ne ce abadna umu ai a halar mu mu halakar da su al-ibada bil hamza shine halakarwa ba aini ba ibada da aini shi ne ibada shi ne tazallu kankantarwa? amma al'ibada da an hamza ma'ana ba halakarwa za ka ji yadda da sa da ibada jama'i wato kisan tsare da mijin kisan tsare da kashe jama'a kawai kowa da kowa to za ka yi mun halakar da su bi sai da kawai sai da ina man sai zo mai yi tsoron Allah imani ya je da wani faru ƙatilan nan ba a ta yi hatta ya a ila a ila wa idza qalu ma asamu min dima'ahum wa amwalahum illa bi hadhihi ila kitab wanda yake da za ku za a kashe shi to idan mun fassara shi a kan ko saman sai da mahali na sai na sai bisai husaman saboda kuma ne a yi kasancewa ga mai yankewa kenan shi ne husaman saboda mai yankewa ko za ka aban mu ne sai bi usama mun halakar da su da takobi usama yana da yanke su shi takobi illa man istaqado da iman ko kuma aban mu kaga ya zama usama ya zama hali na takobi aban mu mun halakar da su bi sai da takobi illa ta istaqado dai wanda ya kiyaye usaman takobi ya kauce wa takobin kenan bai sare shi ba to shi kaga ba mu samu muka kashe shi ba ya tsira ke nan, sai wanda ya tsira nan wannan halakan ba ta same shi ba duka fassara za ta dauka almaniya mun ce mutuwa ne ko jami'in sa manaya wa ara almanaya in an zika shaybatan ja'alat kamar ma nan ji hannun ne wala ka mutuwa kenan wannan biki din nan da ne na kowa da kuɗi sakahun bin maniyati jima saka biki a bidai sakahun ma ta kamun bin saifi liman ya ya shayar da su abin da ya shayar da su da takwabi na mutuwa kaga daga tsara sai mutuwa ke ina zan a ajita ya yi amfani da ke lam tuji bai yi amfani sai ka yi da wannan lajagawa ba amfani ya yi tare da lajagawa ba amfani na yi shi shai'an bai amfanar da kawai ba shi ne ma'anar wannan kalma a tamayin ko jan mutane ma layu tamima shi ne laya ma abuka kuma zan koro kuya ah, zan koro ya ba rukiya ba rukiya ma nan ka ku ya ba wuce ne ke cewa rukiya ka a maka rukiya ah, a maka rukiya in ya ne amma dai za a yi hannun kai dan hannun hausa ka faɗa kai ga wata kai shi kenan kawai yana yin rukiya amma yana ruqiya ne rukiya ne rukiya hawa hauhawa so yake da mu fi amfani wajen nan ba ta amfani mutuwa ta zo shine mun da take cewa wa idal to an shabat afaraha alfaita kullu tamimatin la tanfau in mutuwa ta kafa farkin ta to ba laya mai amfani mana ba mu magani da zai amfani ke to sai nan da arnahu ai akrahnahu wa qaharnahu mun fi jayyis mun jayyis alal jari akan su zo su yi imani kenan وقد بلغوا المجهود من الجهود في الدفع والدليل duk ma'anar su ɗaya ne wannan dabba tun kuɗewa a dalli kuma shi ma tun kuɗewa amma daga jirgi an ji zafi kenan malik ya sarafna kuma min haqqi bil ibi wal ana da fana kuma qaharan ala suli wal muna garabna kuma kasran ala dini wal zarar na kuma kurhan karhan an zuri wal kana wa qad balagu al majhuda fi dabbi wal fa'ina hulun mun duniyar da kuma haƙe da gaskiya da bibini da farare da buwa addini wani siffa ne na ta kuma din a su yunfa bibu ne sai a ce a jiji ne kawai farare da ta kuma kawai to da gani ne kuma bila ga yana kan da mash da masu kuma da kuma da hulun mun tuntuɗe su ƙaharar dole ala tsuri a bisa ainihin buri wani muna da buri a suri abun nema da rasu alimi abun da ka nema wani muna da buri wato mun mun je su a dole ala tsuri a bisa buri su na kashe mun ba muka an gida mun ka gama da mun na umurin da ya kasara dole akan min jayi ala dini akan addini wato na da duniya addinin ya ɗaukaka kuma mun mulke da duniya zarafna kuma mun juyar da su daga zarafa an zuri daga ƙarya azur asalin soyayyar ƙarya ne ko magana ta ƙarya wani wani abu na ɓarna ma ana ce masa su a yanzu abubuwa na ɓarna wanda ya lafar da zuri wani amalin fashtani wuri sanin a wasani wani tani mu ƙaunar su wani hana kana ko shi ne abin eh, alfada ɗazun haɗinci na jego alkana alfada alkana ba haɗinci siyana shi ne haɗinci kuskure alkana shi ne abin nan eh, shi ne abin nan shi ne alfasha ibn ga yana faɗa cikin mimiyan sako yana cewa ba'i'un an ita'ati akrafu lil khana من البين في من جراه لا يتقصر أسرع للخنا من كدقى وجن الفاشا شين الخنا الفهش تلاك من جود سوق بين برناك الفاشا أبو بعد في مرسا مرسا كيف yace biman lam yazalli da aini wal qalbi nuhatan ko mu abin nan ba mu dawo ba sarrafin abuwa da haɗe bilbili a jikin jamu abiyar sabi yin kuka bi ɗaya ne a tsaikun abiyar jamu yin a tsaye ku bi saboda ta nace albihu kawai ta kuba ta ne karare amma an an faɗi kifa ne an sha da ne mawuzi kawai a tsaye ku bi bi da ake tsaye ku bi alƙana ko zarko kanaki kanaki shi ne shi ne yi kibiya mai mashi in ka cire tawul din ka ce alƙana ya zama da yawa kenan ko daga nan ka samu alƙanawatul fadaiya saboda research layi jifa abu ake yi sai ya tafi sam da ya watsa maka abin da suke rubuwa na shi yasa research layi ke ce masa alƙana alƙana alƙanatul fadaiya za ka alƙana su ne su su ne masu kin arrima faharan sa ne mun asulu shi ne abin nan kasaran mun shi jiya bisi ina da rinjaye ke rinjaye wato musulmi sun yi shugabanci addinin addinin su ya ya rinjaye ko wani addini ko sun shugabanci in ba yanzu abubuwa suke ta tabarbarewa saboda ba a riko da ba a riko da addini biman nan ne zan yi da aini والقلب نزحة أنمنا وولينا إلى الله نزحة ومن لم يصاحبنا شدحناه شرحة ظهور رسول الله أفحم شبهة لشرذمة كادت تميل من الغيب لمن لم يذل العين أنمنا كم كلمة أنمنا فترة أنمنا من قوة وولينا مكزورا إلى الله إذا الله يريد حسن وذلك كتا mu bar duk abin da muke na shirka na kafirci na sabon Allah mun koma zuwa ga Allah hakan ya zama shi ne alƙiblar wajen fuskanta amma da bi mallan ya san da sababin wanda bai gushe ba ni hakan yana abu mu shakatawa ne aini ga ido wa tsabi da zuciya shi ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da mun koma zuwa ga Allah da sababin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da da'awar da yake mana mu ba wanda yake wanda sannan Allahu ala mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi dalalin mubin inda rasulun da ya ta kan shari'a da sautin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa man yusahibna duk wanda bai aboke wa bai zo ya irin tafiyar mu ba ya zama musulmi ba to shadda ana za mu kare kansa ko za mu kakkarya kansa shadda hatan kakkarya ma'ana za mu yaƙe shi sai mu zama ya sa zuhuru rasulillahi bayyana manzon kuma afhamu shi ne mafi kurewar shubhata shubha wani da yake da aka maka ya maka ya baka sha abin da ya sa maka shakka a kan ka ta kan Allah to bayyana manzon kuma yana kure wannan abu ma'ana yana yana yana ainihin tafiyar da shi yake bi shirzimatin da wasu 'yan jama'a 'yan kaɗan kadar tamizu wanda suka kusanta su kinkece ko su su abunan su yankince minar gaibi saboda bakin jiki ah, nuka asalinsa shakatawa ne wasu abu da zai saka farin ciki shi ne nuka don shakatawa da farin ciki a cikin ka je wani wuri kana ɗan shakatawa ka ka kalli wannan ka za ka ga akwai ɗan farin ciki a ciki shi ne ake cewa nuka kuma na suna farin ciki ne na ido da zuciya in ka gani da ido ka ji daɗi ba ka taɓa ganin irin da ba ka kamar yadda da yake jawo ah, abin da ba a yi min kalan karasa to a yi wa abin da min nan da idan ne sa ka dole ba shi da zai da wani mutum irin da ba ko kuma idon da zai ji daɗi wani kalbi da kuma zuciya in ka tana mazan Allah sai kuma in kai masoyin sa ne zuciyar ka sai ta yi daɗi da farin ciki to kenan walwala ne da ido da zuciya anabna daga anaba yuni mun koma zuwa ga Allah ta shine an ina ba kenan koma zuwa ga Allah ko walle na mun ji ba wannan ko kenan mun bar wani abu da da muke yi ma sai muka koma ila ila zuwa ga Allah shine inda ka fiskanta kawai ومن لا يشاهدنا شدهناه شدحة شدهناه أي شدحنا رأسه wato mun karya kansa kawai kamar sun ce a shirin shi ne duk wani abu da ka karya shi amma zama mu jawwa kamar kai a dunkulelen abu haka wanda cikin sa ba ya mutu ka fata kamar kwakwa da sauransu to da haka mun fasa kan kafurai kenan shadhatan fata to sai ce bayyana maza suna afhamu alfahamu abin nan al-ifham shine al-iskat kullu ka kure mutum kuna mukabala ba kurewa na mukabala ne gida shi ne fi kure wani rikici ko wani shakka da za a kawo wannan ya kawo dalilin wannan ya kawo da bai da ya kure su duk wani abu da aka fi addini to ba addini ba ne shi ne ma'ana idan ka kai munazara da mutum sai ka kure ka ce alhamdulillah hawo ga inda hawo ne ya zama ka fahimtar da shi ne a ta haka kawo mutum a wannan magana ta ba ce ne eh, wannan alhaji kan shan nasu da dinin albani daga cikin da tafiyan da akwai yin tafi wanda suna sai kai ta tsara uku akwai wannan kalma a ciki shi ne arrasul mulki alaman ta asaba wa ta shaddada wa alzama alal mar'ati an tattura wajaha ولن ينتهي بقول العلماء بانها سنه مستحبه دي سنه دي كافي دي guda ne kuma karamin ne Wannan yanki na shine ar-raddul mufti malamin saudiya ake wa raddi yadda raddi na kurewa ga wanda ya tsananta ya yi ta'assubanci ya ridinta mace dole sai ta mutu fuskanta bai gamsu cewa bai gamsu da maganganun malamai cewa musahabi na ce ta musahabi wani za mu gina aka yi dokar sai da ke a saudiya saboda malamai sun ba da fatawa wajibi ne mace ta rufe fiskanta duk matan saudiya in ba yanzu da abun ya lalace ma wannan ya lalace abubuwan dole ne za ka shiga jirgi daga mace daga iti da ɗan siket da ɗan riga da haka ko ɗan wallahi kusa sauka a jirgi a yafi bara ka gane ta ana kusan sauka za a ga ana ta jawo ta kukkuna daga saman jirgi an ko a baya a jijabi an sa wani riga da wani bunnan da duk an rufe fiska an sa niƙabi in kun sauka ba za ka gane su to haka in kawo jirgin da su daga jidda ko madina zuwa wata ƙasa za ka ga duk abuwa da jirgin bakin kawai amma wallahi tallahi ko zo sauka duk ka ga kamar ba su bane sun kuma ƙananan kayan su kawai da suke da ɗan riga ko riga da wanzu kawai ba za ka taɓa gane cewa su bane ka dan da ake addini amma su zo yana wani dare an kan to a wannan lokacin shi kuma sai wannan littafin yana mutunci cewa ba su zo hujja cewa wajibi Mun mustahabbi ne an ga dama da dama karai to su bai maka to wannan abu ya yadu ba kuma doka ce ta kasa za a zo an da yi a sassauta wannan doka idan mun je wuya ma ka samu idan ka je siriya ka sayi shi ko jona, ka samu ka samu littafi to a lokacin kuma rashin yaduwan abu ke tun da ko da mustahabbi ne dai tun da ana yin sa a bar mutane a kan sa kawai ba dai an ana sassauta shi ana abun nan tun da abu ne ne to shi ne ma'anan aham mafi ƙwarewa ke shubha kuma shi ne duk wani abu da za a kawo maka ya sa maka shakka da wani abu wanda yake da hujja da kuma kana da yaƙini sai a sa ba ka gaya maka wani abu kuma sai sa maka shakka a kan wannan ya sa ake cewa shubha shirzima yan jama'a yan kaɗan inna ha'ula'i da shirzimatun qalilun in ji kifir hawa da wasu gurin da za a zo ta ɓata mana rai yan jama'a yan kaɗan shi zai zai ya halakar da su duka zai ya je shiga cikin kogin ma da ya halaka kaga shi ne sharbi ma kenan ka datta bi su min al-ghayb to kaga ka datta kusa da kenan ka da tamizu min al-ghayb wato ta take ce min al-ghayb saboda bakin ciki Ko wannan jama'a sun kusa su halaka saboda bakin ciki saboda bayyana manzala ta sama wani ajiye da ta kalu ta bayyana min al-ghayb Kusa jahannam ta sadu ta mutum da ta kusa ta kekkece saboda bakin ciki alƙaibu shi ne bakin ciki alƙaibu kai sorry sai ce ubidna ilaihi na bi hurmatin alauna bi hal jawza a rifata himmatin لدن قيل فينا كنتم خير أمة ظللنا ta tawabi li rahmatin, فلا خوف من خيف ولا حظ من عظيم

don Allah ne ya halitta ni kuma dole na yi wa Allah za a ta wasu abubuwa in Allah ya ce gabar ya gabar kwanta baka da lafiya dole ne. Hmm. wa za ka ce al'ummar maza masu mai duk waɗanda aka aiko ne zuwa gare su duk al'ummar sani to amma an zo sai a wa al'ummar biyu wanda suka amsa da'awarsa to ake cewa wala su mu al'umma da kuma wannan ba su amsa ba kuma bara a danganta su zuwa gare shi ba saboda in an yi haka an ɗaukaka su sai a gare aka su kari kenan akwai ummatu da'awa akwai ummatu ijaba ummatu da'awa wanda aka musu da'awa ko sun amsa ko ba su amsa ummatu ijaba ko wanda suka amsa manzala da su to na haka ce wannan al'umma manzala ya sama to shi kenan an ɗaukaka su to shi ne ke nuna ko na an raba mu ilaihi zuwa gare shi fahtolinna sai aka daraja mu bi hurmatin da saboda darajar mu za ta sana kuma sai muka samu daraja da sababin darajar nan launa biha mun saukaka da sababin wannan alfurma ɗin jauza'a a kan wani tauraro da ake sau jauza'a a rikata himmatin irin ɗaukaka na himma wato tauraro sun ce abin idan kana da himma wato kamar kana tashi sama ne kawai kana abin nan tun kurin saurari. da shi ne himma ba ya da da kasa kasa kawai da fice ne ta tafiya da lokacin ya himmatun kan ɗaukar kurayya wa azumin na gaurin da za'abi wa ajabada da ta himma ce wanda take tunkurin tauraro kurayya kaza da yayan ta kenan da da kuma wata himma ta annanta wanda take jirgin zuwa manya-manyan zuwa to shi ne himma ba ruwa da abu sako-sako kawai isa ke ɗaukaka irin ta. da himma har an wuce ma taurari wajen himma ladun nura su lokacin da aka ce fi ya dangane da sha'anin mu kuntum wa khayra ummatin kuma ne ya kallu kaga kuntum khayra ummatin ukun da min nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kaga wannan daraja zalimna da dai mun kasance a wurin sa kan tawabi rahmatin karkashin mamakon rahama wato ruwa na rahama mai yawa fala khawfu babu tsoro min haifin na wani zalunci ko za a zalunce ka in kai wannan addini dole inna la la yalimu min qala zalim wala abda babu cizo min azri saboda tsanani na zamani ko ne yayi ba wanda zai cije ka وبدنا إليه والإضافة عليه مضاف ومضاف إليه أنه إضافة أضافه أدري من أضافه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسعود ko za ka an raba mu fasuri na sai aka daraja mu bi hurmati hurma shi ne daraja idan na an daraja to da ka mun samu daraja da sababin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to dai sai alauna biya gauza saurari suna da sunayen yin yawa wannan gauza yana da laifin jirgin da zan gida fi na kuntum khairu ummatin kuntum khairu ummatin Allah ta ba ka fito shi ne sa al'umma manzon sama ta zama mafi alkhairi al'umma saboda ni tana umai da ke jari tana hana mona da yawa sun mu kai umar da mu idan linnati ta amuru da bi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah to in an da imani ba alkhairi ga al'umma in ba umai da ke jari ba hani ga mona na ayyuka to ba alkhairi kuma a cikin wannan al'umma sai za ka ce wata kumin ummai يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون masu yin wannan su ne wanda suke masu rabu zalina daga balla ne ne ma da balla zanna ba ta amsa abuha asbaha daga da ma'anarsa ya yi ba ta ya kwana abuha ya yi hanzi asbaha ya waye gari amsa ya yi duk yan uwan kana ne sai ya kara da fara garin ka da bitan kuma wanda ya kara musu ma ma fajira ma fasa ma to da aka zalimna asalin da ake asalin kalmar sai ake mummuni mummuni da dai da aurinsa to amma ana yi mun kasance kawai sirna kawai kamar da sai muka fasar abaha to da aka zalimna mun kasance da daidai a wurin maza suna to ta tawabi da rahmati muna karkashin mama ko rahma alwabi shine ne ruwa mai yawa wanda ba ke cewa mama shine ruwa mai yawa kenan eh, kishiyar da shine mai shine asallu fa idan mutum hawa jinin fasaddu idan mamakon ruwa ya same ta ba to kuma yayyafi ya same ta fala min haifin haifin shine zalunci eh, an gaba suna na an yi yi fallawo a yi suna zaune Allah zai zalunce su ne Allah zai zalunce wala abba al'abbu shine mai cizo babu cizo min azi daga tsanani na zamani abu shi ne wai mai abu zalimu ala ya yi gogo ya yi ta ni takasu ma rasuli ya wai da tale da ida ma ta tsuna sai kaga ya abu zalimu zai ciza ya zama ya zalimu shin al abu wani ce kamanan idan lamma a waina da zuniya wani nan gudanin wanda ya ba da saniya بدون نبي قبله أصل قبلها ظهرنا به فوق البرية كلها فنحن أحب الناس في شرف الأحضر فمعنى فمعنى إذا مؤمن جاي أبو خليل دعوة لما أولينا يعيد مكتابه لذنها بإن ورنا رحمة لما فقط أعلم أي تجد رسل سلامه ومن المدامون أبو شبيا من وضعها لك ما ماكم wannan rahama ne wato da'awar manzon Allah sannan ba da ɗan jiha bayan yin yahuta ai da wata fara kaɗan kaɗan ne na kuma saboda yara sai yau domin samu shirya da saurin wannan manzon Allah biyun nabi da saurin albarkan annabi da fadu da fannin san abdu fadila shine asalin fadarar wannan al'umma sallallahu alaihi wasallam da hanya da neman lillahi da sababin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam fawqa al-bariyati saman halittu kulli ha gaba ɗayan su ne madarwata a kan duk halittar Allah fa nahnu mu ahabbu an-nas mu ne mafi rabon mutane fi sharafil ahadi a cikin daukakar rabo mun ba duk mun ka fi kowanne samun wato ainihin rabo kamar anan daga alƙamfu ne alƙamfu shine wato kan abu ko rinjayen abu kana yi saka kana yi saka eh wannan eh, Allah ya mu shi na so sauraron lissafi kan kul fasaji fi tabbiri sai ala al-qabdi wai wai kare barna ko kuma tunkuɗe barna wajen fifita a kan kanmu abin da ya rubuta hadisi shine tadalu ka in za ka yi sallah ka sake hannunka ya ji kan ka riƙe hannunka kai kanku to shi ne wani wanda kai ta masa rashi a ta wani aka bani duk hadisin da ya kawo aka ba shi an sa to abin da ya samu samu daga sunan littafin wani malami mai irshadu sabit ya fara cin gyaran sa yake kanmu da fasari fi tabbiri sadari sadari ala tsari kame barna ko sun da barna wajen fifita sadarwa kan? a kan kawai bai kamata ma ya faɗi wannan zumi kamar fifinta sadado a kan ƙabbun shi ne mai abin nan wayar da sun kuɗe wata wata barna ne alhalin sadadun nan duk malamai sun yi tuba ya halatta ba barna ba ne don kayi sadadun kuma kabar ma duk sun yadda ba barna ba ne amma wanne ne ana magana akan wanne ne to me barna a ciki babu wata barna a ciki to shine ƙabbun kenan amma a wuri ya kama ya na ji sakat ya rinjaye shi al'iba kuma jam'u aduwi wani nan guda min wadda ha ba da ɗanina bai nan biyu hawa biyun wannan alwadda ruwa kamar da bakin kwari na asal da kuma yin yi yin banjin to da yake biyun da biyu da albarkan annabi ayyun albarka albarka ya zo a hadisi alama na المؤسسون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكنت عليه masu adalci suna kan mimbari ranar kiyama ta damar ubangiji da aka ce wanda ta ne ne biyu zahirinsa duka hannayensa daman ko kuma ce ta daman suna daman ubangiji da Allah an karrama ko aka ce su hannayensa daman da aka ce wanda ta ne ne ma'anar sa wanda ta ne ne mubarakatun duka hannayensa biyu masu albarka don suna kyauta ba ya zama da su da to da haka ma'anan ma'anansa mai nuni mai albarka daga nan ka samu mai nuna mai nuna mai nuna mai albarka a cikin فهو بهذه المدرسة الميمونة المباركة الميمونة معناها المباركة من البركة من اليمين فبقى اليمين ولا تنسى يمين kamar katilu ana nufin maqatulun jawibun ana nufin majrurun to da sifa ce mushabba amma ismul fa'il ake nufi a ismul maf'ul afwan ake nufi to da ke yin ma'ana sa mai yuni in ta ce aiman ma'ana da mafi albarka daga yuni aiman mafi albarka بيوم النبي الله يتوفى أهل فضل فضلا wato manzana ta sa shi ne asalin fannin al'umma ai ba mu samu fannin ba da saboda ne ya zama faɗa na nufin sa mai al'ummar manzana ta sa ana faɗa shi kenan da saboda ta sun fi kowace al'umma daraja ba al'ummar da ta kai ta daraja mun karanta a ishirin ya ko bushra lana ma'ashar al-islami inna lana min al-inayati husnan qawlan hadin lamma da Allah da'ina li da'atihi bi akrami rusli kunna akramal umam a mu ya mu ya mu musulmi muna da wata kulawa ta musamman muna da wata kulawa ta musamman wanda ba za a iya rusa ta ba da aka ce manzo Allah ta fa mai kiran mu zuwa ga da'ar Allah aka ce shine mafificin ne mu ba sai muka zama mafificin al'umma kuntum khaira ummati kune sai yin al'umma zahamna kuma galabna ne mun karanta a ba abudan fahimu mu'izu da zango yana zuwa mai taimako yana zuwa kuma mai rinjaya sadaka zahar harna mun rinjaya ya zuwa ƙura'ani wanda zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yudhihahu ala dinil Allah ya yudhihahu zai yi wajiyar da idan ya ɗaukaka shi akan duk addini ya rinjaye sauran addini والملائكة بعد ذلك ظهير abin nan masu taimako ko kuma abin nan wancan ayin da take cewa kullum mun sama su da mu a nan yana cikin yaran sun jara kurani da ya tsara min da ya kada ba ko libani zahira ko da shaki na taimakawa cash so zai yi ne a ga hanya da ya dabban bariyar su jira a bariyar su ne na yi shi ma na masa jam'i da baraya baraya. Kurani wani kai بينة فبإجمال فمن تعالى شيء النبي شيء يتي نبي درم ماء النبي براهه ومد له جبريل قبل جناحه وكم آية جاءت بوجه اخترافه ذخيرة خوفي سهرة بانتداهه وذل لا يشاء لف من الطيب نبي manzon kuma annabi ne jaran ba wanda ruwa ya nan annabi mai daɗi bi rahihi da tafin hannunsa arrahu tafin hannu amma nan da ke tafin hannu da yawa mun guda ɗaya ne sai a ce ra haka da bai ce bi haƙi ba saboda tarbiyyar da kai bi rahihi da tafukan hannu ba amma tafin hannu ne to da haka ruwa ya gudana almahu mai ruwa mai daɗi bi rahihi ruwa kuɓɓugu da kafin hannun har aisha an yi albara wa masta da hudu malaka duniya ya nike masa da kwamla da laki wato fadalan hukuncin da ko cikin da mai fadala a gani eh, wato da namun fadu da sai aka raba fadu da jinamu da mun kar ya zama karkar a fassara cikin goyon hukuncin sa nan ke wanda jinamu ya kafa a zahirin sa ragowa a fasu shayi shi ne bakiyatu shayi ragowar abu kenan kama a ce fadlul ma'in fadlul ma'in mar'ati na hadarin kafa a yardar da ragowar min fadlul ma'in mar'ati ba za ya hana mu sai wanka da ragowar ruwan da mace sai wanka da kaga fadlul yana zuwa da ma'anan ragowa yana zuwa da ma'anan kuma taki halala kenan wannan ana nufin duk da wannan kujen da mai falala wa kafa ayati da yawa mun jika shine nan aya nan? alama shine aya amma mu'jiza ake nufi da'at sufar tazo biwa ikirami ko gudun ko kuma dacewar wani da ya nuna ya nemi a ka sauka da mu'jiza kuma a sauka da ya kamar tsakewar wata, bayan ya kai jirgin ruwan da shi ya nema kuma aka yi mana zabira ta sauki garjiyar ranar tsoro na zabira mutum hajira karfi lokacin da rana ya tsanani kaga akwai wahalar da biya lokacin da ake dan sun ba a huta da ne lokacin kuma da fi a kan doki ko da kafa yake to gargin tsoro na saharatun inuwa ne bin ibahu da sababin wato yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato tsoro da nake ji na zafin ranar alkiyama domin da min inuwa tunda ina yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haka ta ne wani jini mabudin inuwa la ya sha kulakun kokuna baya rufe shi min tsayoyi saboda tsananin zafi misali da inuwa ba wani kokuna kuma da zai rufe kamar tsananin zafi ta gana ko لبيع الماء النبيل الماء النبيل شيء الماء العظم الواد الجامد الماء فسمى كتب الماء النبيل هو من ذلك الماء العظم هو من ذلك الماء الزلالة قيام ميلادي ومن يتبع فم المرء المريض يجد مرا به الماء الزلاله وانا بعدين ذا قيد الذي قيام ميلادي ما لي به شوام ميلادي راحة راحة مهمينة أبنى قال راحة من أبوال ما نوهد وانا أبوال ما نوهما تعبين هم من تعبين هم أجل زهيرة شيني هاجرة زهيرة وقت الزهيرة إن دولة الله تعالى ناسرة دولة الله تعالى ناسرة to taharatun ma'ana yana nufin inuwa inuwa ce domin tana zuwa da ma'anar abin nan eh, sihiri amma idan ka cire ne in in jam'i ne na na na sahir kake nema sai ka ce taharatun ka cire sukuni nan ka sa ne ka sa fata fa qul hiya taharatun sajin bin bidani ke wannan aji madadi ke nan ba. wani zai ya kuma lafun lafun shi ne ƙoƙona

يعفر خدا عند قبر محمد إلى الله أشكو لوحة الهائم من صدي زميت إلى تقبيل آثار أحمد فها أنا للأغماء متصل الدم ألا وفتك وطرر بحرف تمديد ألا حل لمن يشتاقه حل شن حل يؤثر ko hal shin akwai mai taku ga wanda wato begen su za ma yau mauridi ranar da ake gangarawa wato zuwa madina kenan yau a filin haddan zai tuni da kullum bukinsa shine kuma tun nan inda kabri muhammadi da kabarin manzana sallallahu alaihi wasallam wai shin akwai shin wanda yake begen manzana sallallahu alaihi wasallam ranar da za a gangara a tafi madina akwai mai zuwa yanzu mu da kundi dukkan da fiskansa kuma sun sa wajen kabarin manzara da sama shi ne yana sani za su gina wannan ba matsala ba ne zai kai ta biyu ma kan kabari don nuna kuri amma a jirgin da a gina wannan matsala ne mun hanya ce ta zuwa ga shirka ba yi da wani yake gina da ne a shi zuwa ga Allah nake kai kun kan لو أتى لو أتى الحائن وتوقفون لم يتم ولا بيتم يدي يتم ذلك التصاعد شيء إن كان ذكر إذن في كارم ونوقفون لو أوقفون لم يتم إذا أصلي من ذيك شو من أمر بيان هذا دم ذلك إذن بيتاج بني دم مبنى كوي إسلام رأينا وطن أصلي من أشياء من ذيك شو ذلك إن هذه شو kamar a ishtuni zamin ku ina jin cewa ila ta kabili zuwa ga sumbantan asari ahmadi gurbin inda manzara ta mai haka asari inda ya taka da kafansa yana jin ne jin sumbanti wannan wani wato farfajiyar madina kenan yana so ya je ya shiga farfajiyar madina ko ya ba za ta haifar duniya ne ya je inda maza ta haifa taka da kafarsa fa ha'ana sai ga shi ne muntasilul mawdi mai hadarwan kanda yin alma'i da masu cewa wani na ta kandan harshe ne ruwa mai kandan ruwa da harshe ga masu yin da wani har yanzu ban samu gaje ba amma ina fatan ne kamar a ce an kawo da abinci ne sai ya wuce yin mata ruwa kana tattewa da harshe wata yana fatan yanzu amma bai je ba ala haddi man yashtabuhu yawmun mauli asalin sa mazangaran ruwa ne in an ce wa na da kawai to ya ji wani ruwa to amma kalman ana yin istiharar ta faɗe ta a wani wuri kawai da take gani mai gini an ce ma'un iza warada al-buhairata wardun وردٌ da ولد البحيرة شاربا ولد الزئير ولد الفرات زئيره ومينا wani daji ne in ya zo abin nan wani kogi shan ruwa ka ga wara da kawai in ta ce wara da ya zo shan ruwa kawai ko baka ce shan ruwa wata ne ko shan ruwa a kogi to saukin da kuma yana zuwa burata da nan abin nan da ni wara da burata da irin ruwan dina da kogin ni da kogin burata to ka ga wara da da irin ruwan ne ka sauki ko ka bina zuwa to ka ga wannan istihara ne ta fate saboda warada zuwa shan ruwa ne kaga sauki ko ba ya shan ruwa an siffanta shi da abu ne to zai da haka mauri mauri asalin da shan ruwa amma ana ce masa ana faɗan sa kuma ka duk inda mutum zai yi bi ita mu ne ne yi aksiru na yi marjibu yi aksiru yana ta tumur mu ta fiskanta yi aksiru haddan shi shine nan wannan wuri na fiska kuma dukiya nan. akwai wajena kuma ne wannan wannan dan saman nan na kashi to mu ba ba a duba ta fita kabarin da ba zuwa ake a ziyarce shi a gaishe shi sai ta aka aka kankare kabari aka masa katangar wata idan ila lahi a lau asal ha'in al-ha'in shi ne mai iman al-hayaran kenan hamil mulki a sani mai jin shi haka kan da ke bai ba sani mai jin shi yake game ku ina dingicewa zuwa ga sumbantan wato ina shauki ya ce wani ina dingicewa ina bukata kamar yadda bai dingicewa ke jin ruwa yake son ruwa to ya kace ina kishin ruwan ganinka ai a wata ma'a mana ina matuƙar son ganin ke to ba wannan wuri zai ba kawai zai taka wajen injin farfajiyan madina din al'amma wajen mu zamu shine dingicewa Allah mu shine tantan abu da harshe yake tabaraka man sawwabu lil fadli suratan wa allamahu al adaba ajma'a suratan wa lamma lawani ولما لواني البرد عنه ضرورة ظعنت إليه بالفؤاد سرورة وجسمي رحيم للتحرك والنسي تبارك من ضرورة albarkatun wanda ya daidaita halitta mazar kuma sun yawaita shi ma nan tabaraka ma nan ta saka bara kai ruhu wa azama shanuhu wa dama sultan shi ne tabaraka ah, tabaraka man sawahu wanda ya daidaita halitta maza sama ya tabbata san san sun wanda ya yi halitta ta daidai ne ke surar da haurin sura ne fasli domin fadara zai yi mutum wa ya shi ne kyawawan halaye wani na da kudin nan jama'an adabi ajma'a A jima'a mafi tattaran suratan ɗaukaka ya samu ɗaukaka da sauƙin wannan Yayin da wani ولما يراني البعد يعندني على عند البعد نسنت عنه قبل سلواني يكرك سوري ويحنى إنه جرسيش ضرورة بالضرورة to ba an sai na tafi ilaihi zuwa gare shi bil fu'adi da zuciya na saurata ina ba fanza mun san ba fanza wanda bai taba nan wanda bai taba zuwa a ina ba to na ta sai sai na tafi da zuciya na kawai ko wanda zuwa da taba ina jin ajiwa bai taba zuwa duk da yake nan lokacin abubuwan suna suna suna wahala yace wa jismi jikina rahimi wato abin ruwa ne hau ga ƙoƙona saboda ban samu na ziyarce shi ba wannan zi da kuma ƙoƙona yawa nan sabi duk ma nan ne to zai ke tabara kamar sawahu wanda ya daidaita halitta maza sama to duk dan adam Allah ya daidaita halittar sai dai halitta wani ya fi wani ba hmm, ya yi insani na ba ba ka biyar da karkari a zaliyar kada kasa fasauwa ba fa'adala fi hanyar zuwa cikin a kawai sai ka Allah ya dinki tare da ka bai da irin dabbobi ba to bayan salamu ga Allah ta kuma kulinta mubarra min kulli aibin ta annaka qad kulinta kama ta sha'u kamar ma haka ne ke da ya dama ne kamar wanke tsara yadda aka halitta shi to da ka Allah ya dinki ta halittansa saboda fanna don ya ɗaukaka kashi akan al'umma kada ma ne wani ka kushi a littan ya ya ce shi manzo Allah ne zai rinka manzo Allah ne ta Allah yi ka kaza ka ba inda za zaka aibanta a jikin sallallahu alaihi wasallam a hadisan ba to sai wa annam al-adaba Allah ya koya masa lantuba da tarbiyyar da shi ya zama kuma a dabi'unsa ma ba da kushewa wajen na ne da biyan nan ba kana shan giya ba za ka yi ka yi ka shirka duk yi wannan ko kana karya da yanzu za ka zo yanzu za ka yi zato ba karya sun fa zama annabi an shaida shi ba zai karya ba kaga Allah ya gyara masa da sun ji sai ce a jima'a su wannan a ma da kuma fi tattarin suratan wato manzilatan suratan shi ne ne manzila wato matsayi daga nan aka sa wa surori wannan sunan suratul suratul baqara suratul eh, ali imran sura shine daukaka da matsayi a doga harshen larabci kamar yana nabi zasu zubiya yana yi wani kuma ne ke cewa alam tara anna Allah a'taka suratan tara kullu malikin dun hayata zabzabu ga gani Allah za ku wata ɗaukaka ba duk wani sarki yana kai kawansa ne amma bai kai wannan ɗaukaka ba bai ji ko suratan ayman bi ta inda hmm, duk da malamai sun yi saɓani daga ina aka samu sura malamin su zuwa qur'ani suratul baqara suratul baqara suratul baqara wanda kace daga manzila ne ɗaukaka ne kaga shi ne so wanda kace daga asuru ne su shi ne kasar kasan da za a kewaye abu da jin haka ce sura mana daga tsaya kaza zuwa kaza an mata kadanga yanzu sura kaza ne wannan ana zuwa nan an ta an kan ta sura ta zama sura kaza wannan ba ta haɗe da wani wallahu alam amma islami dai wasu abin nan majmu'a ne na wasu ayoyi shi ne sura walamma dawa ya ya ya wannan gari ya karkato da lawani lawani ya karkatar da shi yanzu yana karkatar da shi ba baruratan za'antu da za ka samu za'ina mai tafiya za'an ma'anar fasfir yin fu'adi sarura tana rashin yin aikin hanyar sarurin shi ne babban zuwa da zai taɓa aikin hanyar ka ga rahimin kuma marhumin ina akwai wasu sunaye sifatin musamman amma ma'anarsu kuma yin sulfayin kaga radimin marhumin ne kadimin makasumin jarimin majalun suna da yawa irin wani a haɗu shi ne kokona wannan da shi ma kokona mana sai a kamsu ala shauƙin shalisu bi dami wa karruntu tarhalan aqudu bi birri wa dambiya aqsani fabutu bi kufri Zanen bi ظننت بأمثال زيارة قبره فهيهات هذا الظن أجدر بالنفس yadda a kamtu na zauna a lashauƙin a kan bege wata yana zaune a gida ne amma yana kan begen na gama zara sassan wanda salitu na ƙunƙuna bijamrihi da garwajinsa garwajin wannan begen wato shi bege yakan sa ka dinga jin wani ƙunƙuna a kana son kana son ka ga mutum ba ka samu ka gan shi ba to za ka ji wani kukuna wa kamzun dewa ne wuri tarhanin tafiya a furu da na rabanta bi birri da yi masa da'a idan yau maganar ta kuma da'a amma ban samu wannan ba wannan biya wuri na a fafani na nisan tattali fabutu sai na dawo da kufri da asarar zunubi wanda zai fafani da ta hana na samu dama zanantu na yi zato bi amsari cewa iri na zanantu na yi zaton ziyarar ta kabrihi ziyaran kabarin manzon sama bi amfani ga iri na na yi tsammanin irin mu irin ma suna iya ziyartar kabarin sa amma wahaiha da ya nisanta ba za mu samu ziyarta ba haka zan wannan da zan aljan ya fi cancanta bin da da labari sai bai taɓa ɗan kama ma ba da wani mana ba za ka iya aikatawa wato wani yana nuna sa ne zai je ziyarci manzon da sassa a kamsu daga ikama ne shi ne zama a wuri ba ta zama na jalasa kace jalasu ka zauna a ƙasa kan kujera amma a kansu ka zauna a gari ko da yawo kake a gari ko kwanciya kai kana barci za a ce wa huwa muqimu fi kama yana zaune a wuri kama shine ma nan a kan ko da kana gonar ka to shi ne zaune wuri ne nan ina zaune ne a lafiyar ne kan bege ma na kullum ina kan bege ina kan bege shauƙi shi ne so tare da son a haɗu shi ne shauki kaso wannan kuma kaso kwatanci wanda sayi su bi jami wato na kuma gomuna salama nan sa ya gomi ya gomi wa ma salla a kawo ka mustajimi bi jam'u kuma jam'u jamra ne shi ne garwashi wato shi bai yana da kukuna sai dai wannan sai dai ta misali kawai kawai mutumin da yake son wata budurwa zai aure ta kawai yana ganin za ta kubuce masa kawai ba za akwai damuwa da kukuna da yake samu a zuciyarsa sai ran da ta shiga hannunsa sai ne same ka ta a cikin damuwa wannan shi ne ake cewa ungunan gege nan ko dan abu kaɗan sai ka shiga cikin damuwa kawai bare ka san juwa ka manta ko ka buga ya ba ta kamanta ko ta dan yi abu da kamar ba ta kauka duk sai ka shiga damuwa wannan duk hukuna ne na gege yake wa karun su tarhanan afuzu bi da rumtu daga ramar rumun shi ne ainihin ya ne abu kenan tarhanan rikida ne garfi ha'ali to da yake wajen biya a fasani zubi na ne santar da ni su magabata duk abin da ka kanta ni wani abu na alkhairi ba sai ka kaddara ne ko kuka da kai wa Allah ne in ka kasa kiyamun laili kai bacci har gari ya waye sai ka kyauta ina zai fi kuka ne wa Allah ta'ala na kasa tashi kiyamun laili sai ka kama mai istighfari to sai istighfari to haka in ka kasa ne ka kasa zuwa aikin haji ko ka ta je ya ce maza sai ka to sai kina ne ya tsare ni amma mun kaga ba ma wannan tunani to jin shekan ne kowa ba ni da halin ko mene to na kuma yana taimakawa wajen gyara halaye ya za ke wata zuwa a tsakanin jina ne nisan da ne. a tsakani ai abadani a shirul fafi a shirul ba'i kini nasa addani masani ya za ke alfafi wa dani na nesa da na da na kusa fagudu ai rajasu kenan sai na koma ba a yi gudu kenan gudu sai na koma bin kufin da hasaransa ai duk kusurani dan mutum zunubi yana da asara zai sa ta asara na abubuwa ne to nan da ke abin nan ma ah, zanen dubi amsali ziyarar ta kabri yana da san irin da za su yi ziyartar kabari mazar a cikin za su yi har wannan imani ne yanzu ba san mutanen banza suna zuwa madina kawai ma ana biya mutu kawai ba su je su biya maza da sama je aikin hajji su je kuma to ga abin ai yanzu ba magana zunubi ne kai dai kawai Allah ya sa kai don Allah kawai ka je kai abin da ya kamata kai ba zuwan bane ka samu hanyar zuwan haihata ismu sinil madi ne haihata ma'anar sabahuna shi ma'anan haihata shi ba fi yana da ma'anan fi'ili amma ba karban alamomi alamomin fi'ili don da cewa ismu fi'ili wal ismu inda ne kulli muni mahal فيهم وزن الناو ساوى هيا هد وجه هيا هاتا بابودا أف معناك أتبدر أتبدر إنا زين أو شيشيكم اسم فيه المبارئ من كثير صح شكو اسم فيه الأمر أسكت هيا هيا هد أقبل حيا الله صلاة حيا معناك أتبدر هيا شكو ما اسم فيه da makamancin wannan to akan iya gina shi kuma irin su a gina fili sulafi alawa zani fa'ali irin suna zali na zali ma'anar sa injil abin nan ka abin nan ka sauka haraji ukhruj da sau makamancin wannan ah ya wuri ne haihata ke nan ko ya zuwa turani ko haihata haihata masu hadu. wanda wanda suke inkari ta tarjiya ga ta yani santa wannan abin da ake mu farfari da shi ake wani mutu za ta ce haihata haihata sai ce hada zannin ashtaru wannan zaton ya fi cancanta bin labdi da yin zafaɗansa a lamba zai lafazi kawai ashtaru ma'anansa a haƙo ke nan ko ya za ku ranar a al'arabu a shaddu kufran wa nifaqan wa an ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu dara su kaga ajdaru ay al-haqq wa kuma huwa ajdaru kaga yanzuru ila man huwa dunakum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdamu an la tabdu li ma talla alim kamar da zuwa hadisi ajdamu shi ne cikin janna mana yake mata ma tabakkar sunnabiyya wa ahdahu wa qasa fuadi bi sababati wajdahu wa lam ara fihi ghayra maqwahu wahdahu za'artu ala sabri ad-darurati ba'dahu fuadi wa ta li at-tashawwu fi qalbi mata ma ta zakar sunnabiya duk lokacin da na tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa adahu da zamani in na tuna manzo Allah ne lokacin da ya zamani kuma babu ni a ciki wa qata fuadi zuciyana yayi fama da waddahu wato bakin cikin salin sababati saboda begen ganin manzala ta wanda ta da mun ban gani ba to walam arafi ba na gani dan gani ba na gani fi a cikin zuciya ta gaira masuwahu sai mazaunin mazala ta kuma wahda wani kaɗai sai dinga ganin sai na cikin zuciya na kawai shi ne daga ba na bari wani abu za'arku ina tilastawa ala sabri darurat a bisa haƙuri na lalura wanda ina tilastawa fu'adi ga can fu'adi din a gaba mana ba ku aji sai kida sa zuciya na alaƙar da wata bisa haƙuri na lalura ba da ku bayan sa wato bayan nisan biyar? sai da zuciya na ta yi haƙuri sai in ta manzara kuma a cikin zuciya na kawai ina kallon su a zuciya wa sadri amma ka ga na, fi kadri yana cikin cika da bakin ciki da tashawuki domin da yi ina cikin ruwa amma dai zan haƙura a haka dama ta zakartu nabiyya wa ahlahu ta zakartu da zakartu zakartu na ina ta zakartu shi wannan amma kaga ta zakartu akwai ƙarin ƙarfi a magana wa ƙasa fu'adi ai kamata yin kama buƙatin taba ina fama da wahala buƙatin maraba ina fama da rashin lafiya kama da maraba to ƙasa fu'adi wajda alwajdu shine ne shine damuwa na me bakin ciki wajda eh, bakin ciki amma na me ne na son abu yana da cikin al'akhlaqu shahiya al'amma fi lokacin arabiya kurakuren da ake yi a larabci wanda har laraba suna yin shi ne kace an mutawajibin fi kaza fil masjid misali mutawajib ina nan suke za ka ce ana mawduhi ni ina nan sai ka ce ina nan mutawajib ko ma nan ina cikin damuwa kamar ana amfani da shi wa ala fi same su a wuri kaza wuri ba to amma kuma yana nan a rubuce ma a littattafai amma kuma kuskure ne kamar yin yan bazi alaihi a yan bazi da mulai ba yan bazi alaihi ba walam ara fihi ghayra masawahu Ka kaga mazaunin da kenan ko lim sababa sababa shine bege am sababa ne bege wannan kalma kadai walam ara fihi ghayra masawahu مسواه من وبئس مثوى المتكبرين فهو باطل يعني أليس في جهنم مثوى المتكبرين بئس المثل المولود مسواه وين زمان سوا يا دون مسواه كما وين زمان za'artu kalmata abin nan karatu ne na tilasta ne fu'adi wa sadri littashawwud fi أمام أصحاب يقول لنا الكاذبين الغيب والآثين أن كاذبين هذا ما يماشي أبو الآلمين هذا ما الغيب قال يا إيوش الخبر كون في شنجي في كاسة جنين يعني، كشاري وسؤال جنين وزام الدعانم وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته